Hatay sannan ya ce Turkiyya na da damar ɗaukar duk wani mataki na ramako babu dai wanda ya ɗau alhakin kai harin bama-baman to amma mataimakin firaministan Turkiyya Bulen Irin ya bayyana gwamnatin Siriya ƙarƙashin shugaba Bashar al-Assad da ta bakinsa wacce aka fai zargi. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kafafen yada labaran Najeriya sun ce wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da mata da ɗiya da kuma direban wani alkalin kotun koli a al'amari na baya-bayan nan na auna fitattun 'yan Najeriya da masu garkuwa da mutane ke yi. Kamfanin dillancin labaran Najeriya ya ruwaito hukumomi na cewa an sace mutanen ne da yammacin ranar Juma'a a jihar Edo ta kudancin ƙasar. Jami'an sun ce mutane uku na hanyarsu ta zuwa Benin. hedkwatar jihar edo don shirye-shiryen auren diyar alkalin yayin da 'yan bindiga suka tsaida motarsu rahotanni sun ce waɗanda suka sace mutanen ba su tuntuɓi iyalin alkalin kotun koli bode rhodes Bibu don gabatar da wata bukata ba sace-sacen fitattun mutane sun karu a kudancin najeriya a 'yan watannin nan ta yadda akasarin lokaci masu sace mutanen kan buƙaci kuɗaɗen fansa daga iyalan mutanen da suka sacin a watan disamba ma an sace mahaifiyar ministar kuɗin najeriya ungozi okonjo uwela a jihar delta kafin aka sako ta bayan kwanaki biyar ba a bayyana ko an biya kuɗin fansa ba garkuwa da mutane dai ta zama sana'a mai kawo kuɗi sosai ga fitsararru a kudancin najeriya to amma a shekarun da suka gabata akasarin al'amarin na shafar 'yan kasashen waje ne da ke aiki da kamfanonin mai 'yan kasar bulgaria na kan kada ƙuri'a a zaben da ake kankankan ta yadda da alamar dai babu wata jam'iyyar da za ta iya gagarumar nasara har ta kafa gwamnati ita kadai ana kyautata zaton jam'iyyar su tsohon firaminista boyko borisov gerb mai sassaucin ra'ayin riƙau za ta sami ƙuri'u mafiya yawa a zaben na yau lahadi ko da yake mummunar zanga-zangar da aka yi kan titunan wannan ƙasar da ta fi talauci a nahiyar turai ta tilasta gwamnatinta yin murabus cikin watan fabrairu Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto muku labaran duniya daga nan birnin Washington DC. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga jihar Adamawa, hukumar zaben Najeriya INEC a takaice ta bayyana sakamakon zaben cike gurbin majalisar dokokin jihar da aka yi jiya Asabar a mazaɓar Nasarawo Binyeri. kamar yadda sakamakon zaben da hukumar zabe INEC ta bayyana ta bakin Dr. Augustin Anthony Indabo dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Umaru Abdulkarim shi fa lashe zaben da yawan kuri dubu goma sha biyu da arba'in sai kuma takwaransa Alhaji Umaru Kai Gama na jam'iyyar Kowa Party wanda ya zana biyu da yawan kuri dubu bakwai da ɗari takwas da arba'in yayin da babban jam'iyyar adawa a jihar jam'iyyar ACN ta zo na uku da yawan kuri dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin da shida hakanan jam'iyyar Abga ta samu kuri'u talatin da hudu yayin da jam'iyyar cpc wanda tun farko ta janye dan takaranta ibrahim umar wayere ta tashi da ƙuri'u 159 da yake jawabi ga manema labarai jim kaɗan da bada sakamakon zaben kwamishinan hukumar zaɓe a inec a jihar adamawan barisa kasim ganagaidam ya faye ba ne da yadda zaben ya na cikin tsanaki abin da zan faɗa da shi ne kawai san barka ko muna yi wa al'umma godiya saboda aka ba mu haɗin kai da su manyan anguwa da kuma masu jefa ƙuri'a suka haɗu aka je aka jefa ƙuri'a lami lafiya agents ma da na political party duk suna nan manya suna nan lami lafiya amfani ban ji ko wani abu ko guda daya ba kuma ma'aikata sun fito a kan lokaci komai an ba mu haɗin kai kuma wallahi ba wani abu zan faɗa sai dai godiya to ko me waɗanda suka tsaya takarar kujerar dan majalisar za su ce Mr. Yohana Matayes shine dan takarar jam'iyyar ACN a zaben eh to bari in ga maka abu guda daya a yanayin zabe a duk duniya ana yin zabe kamar kwallo ne ko ka ci ko kuma ka faɗi amma abin da muke nufin alai shine ai jam'iyya ba ta shigan zabe kawai domin ta ci ba tana shigan zabe na farko domin ta ilmantar da al'ummanta akan irin abubuwa da suke tafiya a cikin ƙasa ni na fita a cikin wannan constituency na zaga gida da gida shago da shago in tabbatar cewa al'umma mu an ba su ilimi yadda ya cancanta akan sanin abin da yake tafiya a kasar nan kafin da zaben an samu takaddama tsakanin bangarori biyu na jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar a tsakanin bangaren gwamnan jihar Murtala Yako da kuma bangaren manga Tukur shugaban jam'iyyar na kasa to amma a ranar zabe duk sun haɗe wuri guda sun yi wa jam'iyyar su aiki kamar yadda sakataren jam'iyyar bangaren sun yako Mr. pp Ilesha ke cewa muka bi hanyar da ya dace PDP kuma ta yi nasara kaga kenan daya ba baba mai mangoro ya janye wanda ya kai kara wanda ya taimaka na biyu jam'iyyar pdp kuma ta ci zaɓe to saurayi yanzu na uku rukun na uku shine dama aka ce in an gama sai a je a yi gyaran fiska ma shugabancin jam'iyya ta jiha to kaga dai yanzu kan ba wanda yake a zaune abuja wanda zai ce baba mai mangoro bai ciki ta alkawalan da ya yi a can ba su ko shugabannin yankin sun fa bukaci waɗanda suka sha kaye ne da ma waɗanda suka samu nasara a zaben da su haɗe wuri guda don ciyar da yankin gaba Alhaji Muhammad Bako shine shugaban karamar hukumar Mayo Balwan. To wanda ya ci ya san Allah ne bashi, wanda ya fadi shi ma ya san cewa Allah ne bai ba shi ba ya rungumi wanda ya ci don a samu a ciyar da ƙasa gaba. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Allah ya A ƙarshen makon nan aka shirya wani babban taro a Mina jihar Niger da nihin bunƙasa al'adu da farfaɗo da wuraren tarihi a Najeriya ga Mustapha Nasiru Batsari da ci gaban rahoton. Taron dai ya sami halartar wakilai daga dukkan sassan Najeriya ciki har da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Najeriya dai Allah ya hore mata al'adu masu matuƙar sha'awa da kuma wuraren yawon buɗe idanu da ke jan hankali matuƙa da a yanzu ba a cika jin ɗuriyarsu ba, saɓanin wasu ƙasashen duniya irin su China da ke samun maƙudan kuɗaɗen shiga ta wannan fuska. Alhaji Musa Gado babban manajan kamfanin Gamji da ke Kaduna, da ya ɗauki nauyin shirya wannan taro ya yi bayanin dalilin ɗaukar wannan mataki. A saboda mun shiga harkar al'adun gargajiya sai muka ga ba a festival kawai za mu tsaya ba. Bari mu yi ƙoƙari mu shirya wasu abubuwa na al'adun gargajiya wanda za mu ƙara bunƙasa al'adun gargajiya. To shi yasa muka shirya conference ɗin nan a nan mina akan arts culture and tourism na duka jihohin Najeriya. Gaskiya kaga harkar culture kamar yadda na faɗa a ɗan bayanin da na yi ɗazu. Za ka ga cewa cewa gwamnati ta yi neglecting culture sosai sai ka gama kamar a ministry haka in aka yi wa mutum transfer zuwa bangaren culture sai ka ga ana tsammanin cewa ai laifi aka yi punishment din shi a wasu wuraren ma actually in kai laifi sai a kai ka culture wai amma punishment kenan to amma culture din nan ita ce ya kamata ta zama basement na duk wani abu ma da gwamnati za ta kaucewa bin al'adu shine ke janyo rashin bin dokoki a kowace ƙasa da ke faɗin duniyar nan in ji dr sule bello na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da ya gabatar da jawabi a wajen taron. To ƙasar duk da ka samu ba abin doka. kamar yadda Najeriya ba abin doka ba abin constitution kamar yadda Najeriya ba ta abin constitution dinta sai dai san ran shugabanninta to wannan an samu saɓani da irin abin da al'ada ta ɗan adam ta tanada mai son gina ƙasa an samu saɓani da san rai na mutane masu san gina kansu kuma a cikin wannan yunkuri nasu na gina kansu su yi wa ƙasa ɓarna. Sanya hannun hukumomi da ma masu hannu da shuni kaɗai zai farfaɗo da lamarin al'adun, in ji babban sakataren ma'aikatar al'adu ta jihar Niger, Kabiru Muhammad Dan Asabe. Ba zai tasiri ba idan ba samu gudunmawa daga masu mu na arewa ba da kuma gwamnatocinmu, saboda duk abin da gwamnati ba ta sa hannu ba zai wuya ka ga ya tasiri. Nuna al'adun tare da raya al'adun a waje dai wata babbar hanya ce na kyautata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 da sun ba da ransu sabili da mu a don mu ji daɗin zaman duniya ga dukiya mai yawa ba magada mun raina gargajiyanmu da ada mun kaucewa ra'ayi da aƙida wai a zaton ayyukan mutan da ba shi da haske cikin duniya da ƙira da saƙa da jima da ɗinki ka zagi na gina na laka da burki da tuntuni mun san da wannan tafarki tumma gaban gabanin su fashe da turki mun iya komai cikin duniya A jamhuriyar Nijar kuma an koka da yadda wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar ke ƙeƙasa ƙasa su ki halartar zaman taro ko zaman yin muhawara al'amarin da ya husata shugaban majalisar dokokin wanda har ma ya fara ɗaukan matakin ladabtar da ire-iren waɗannan 'yan majalisa daga Nyamai ga Abdullahi Mamma Amadu. shugaban majalisar dokoki kenan malam amadu a cikin kakkausar murya yake batun ɗaukar matakan da suka cancanta domin magance kauracewa zaman taron da 'yan majalisun dokokin nijar suke yi a yayin da ake cikin muhawara karo goma sha biyu kenan da shugaban majalisar dokokin yake jan hankalin 'yan majalisar da su daina suɗaɗewa ko kuma ƙauracewa zaman taron da ake yi a cikin zauren majalisa domin tsayawa sai aikin da talakawa suka zaɓe su a kai A wannan karo shugaban majalisar ya ce duk wanda ya suɗaɗe ko kuma suka sulale to su kwanda sanin cewar doka na nan kuma za ta yi aikinta. 'Yan majalisar dokokin jam'iyyar PNDS tarayya Amina Chamago ta yarda da wannan mataki na shugaban majalisar dokokin jamhuriyar Nijar. Eh ba gaskiya ba ne 'yan majalisa su rika kauracewa da gangan. In ba ka da lahiya ka faɗi a san ba ka da lahiya. In ka yi balagoro an san ka yi balagoro a faɗi. Amma haka lafiyar ka kalau ka yi zaman ka ko kana cikin ɗaki kana bacci mu muna nan muna aiki ba gaskiya ne ba akan wannan gaskiya ni ban galahi ba a yi aiki da doka. Daman dai 'yan majalisun dokokin ana ba su albashi ne ta hanyar wasu alawus alawus a kowane wata wanda kowane alawus ya danganci zaman taron da 'yan majalisun dokokin suka yi. To amma sai dai dama an jima ana kokawa da cewa 'yan majalisun dokoki ba su zama a cikin zauren majalisar domin yi wa talakawan da suka zaɓe su aiki. Alhaji Saidu amma dan majalisar dokoki ne na gungun kawancen jam'iyyun da ke adawa na IRN. Dan majalisa wanda ya san ciwon kansa, wanda ya san talaka ya zabo shi saboda ya zo nan majalisa, saboda ya yi defandirkin anterekin talakan da daji wanda ya zabo shi. Dokokin nan su ne gobe an an kare za ka dauka ka je daji ka ce ma mutane an yi kaza an yi kaza shin an yi a doktekin su bakka nan menene za ga ma talaka. Kuma bayan talakan da ya baka alkawali Allah ya kawo ka ka zaka majalisa. Ka san gobe ai gaskiya ba. ita majalisa ka zo majalisa ka san abin da ya kawo ka ya kamata ka yi aikin ka da ya kawo ka abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai sha'aninmu na duniya kwaggara ya zane lamarinmu na duniya kwabbata ya zane ka gani haka mamman ya zane ci gaba ta na wade ku da kun tsaya, kai ku da ɗan Adam. Magana gada zan ku kula baban na ku kula Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirinta na Bishara. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin bishara. Yau shirin ya karbi bakuncin Chief James Berry, memba a kwamitin da aka kafa domin shirya bikin cika shekaru 100 da kafar gidan masaukin bakin nan a jihar Plateau da ake kira Miyago Rest Home. Wakiliyarmu Zainab Babaji da ta hira da shi ta fara da neman sanin tarihin wannan wuri. Miyago Rest wanda ana shirin bikin shekaru 100 idan allah ya kai mu da an kafa ta ne domin ta zama wuri da turawa missionaries a afirka za su iya su zo su hutu da iyalansu lokacin da sun samu hutu uh, shekarun baya and an fara ta da wata mace wanda ubangiji ya bishe ta a cikin aikin bishara ta fara bai da taimako wanda taimako ne aka fara gini na farko da mun gani can sama and uh, dukkan waɗannan shekaru waje dalilin nan muhimmin wannan wuri domin bishara ne masu bi su zo nan da iyalansu ko hutu ko wasu kwaisuwa kamar su seminars da bincike kungiyoyi na ikilisoyinmu ba najeriya kadai ba sukan zo to kamar da kin san cin gaba wuri ya zo lokacin da su gwamnati ma sukan more wannan wuri su kan manyansu domin su karantar da su ga wasu shirye-shirye da suna da su can kwanakin baya nan ba ta da matsala matsalan wuta ba ita dai tana da isashen eh, ruwan sha amma domin wuta da an fara dambilo can coal kin san hydroelectric power station na coal ita ce na farko da an kafa a west africa gaba daya so unfortunately for us uh, jama'a kasa su ma sun zo shekarun da sun gabata wajen shekaru a talatin haka sai wuta ya suma kasawa a nan and i think ya zama wata katon matsala yanzu haka bukatan kingan gidaje da suna nan ba su isa su biya bukatan jama'a ba ko jama'a nan masu bi ma abin da sa kenan aka kafa kwamiti domin a gani yaya ne za a yi gyara a kara wasu wurare to ina jin muhimmin abin da yasa kenan ana roko cewa za a tuna da shekaru dari na kafa wannan wuri na biyu kuma za a nema gudunmawa domin a yi gyare-gyare a kara gidaje a fara a improving structure da kina gani yanzu haka ina jin wata babban aiki da ya kama mu yayan ubangiji da mun san muhimmancin bishara and ko'ina ana so a samu inda mutane za su zo su samu kwaisuwa su samu ishara ubangiji to ina ganin kama abin da zai faɗa kenan to wannan guri ya kai kusan shekara ɗari a menene sirrin wato kasancewan shi yadda ga, gine-ginen nan har yanzu a tsaye da sauransu kuma akan ana ci gaba da aiki a nan eh, kamar yadda kin faɗa kin san aiki ubangiji ubangiji ne mai lura da ita wannan wuri sirin duka-duka shine tsoron ubangiji ma'aikatan nan sun san ubangiji sun san kuma ya kamata abin da ya kamata a yi domin a lura da wannan wuri hankuri ubangiji ne mai baruwa manyan-manyan ayyuka da ubangiji ya tammaka da kina gani da shikin nan mutane suna samu kwaisuwa kwaisuwa ta fanoni daban-daban abin godiya ne a nan kama conference hall yakan doke mutanen da sun fi dari biyu kin san kuma nan tana tamakawa ga aiki mutanen wato abin da turawa suna kira social responsibilities nan akwai dental hospital wanda mutane suna zuwa daga wurare daban-daban su zo nan ciwon hakori banda wannan da mutane suna samu aikin yi nan kowace fini yana tamaka ga iyalai yana tamaka ga ikkilisiya yana taimaka kuma ga kasa so muna ba roko cewa ubangiji sa gwamnati ta tammaka gyaran hanya domin hanyar zuwa nan miyango ya zama matsala sosai to amma ina ake samun kuɗin gudanar da waɗannan ayyuka a nan gurin nan muta guest baƙi da suna zuwa ko kungiyoyi da suna zuwa su ne sukan zo su dan biya abin da zai taimake su ya taimaka an kudaden na akan ana mora domin gudanar da wannan ayyuka na wannan wuri. To alaba da nasara ya kuma sa haƙa ta cimma ruwa Chief Berry. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Chief James Berry, memba a kwamitin da aka kafa domin shirya bikin cika shekaru 100 da kafa gidan saukar bakin nan da ake kira Miyan Rest da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta hira da shi sai kuma Josel Morrison da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abada abadin shalom Tokahin Ibrahim ga almasi garba ya kimtsa takaitattun labaran duniya ga wata matashiya. Masu sauraro ku ɗauko alƙalami da takarda kusa domin ga wani babban albishir daga sashen Hausa na muryar Amurka. Sashen Hausa muryar Amurka ya ƙirƙiro da wata hanyar da za ku rinka jin muryoyinku kai tsaye kuna bayyana ɗayoyinku kullum a cikin shirye-shiryenmu. Abin da kawai za ku yi sai ku kira wannan lamba wato biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar tara tara hudu biyu. To Ibrahim bari ya sake maimaita musu wannan lamba wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyu. Idan an kira lambar za a ji wata gaisuwa kamar haka. To da zara an ji wannan gaisuwa sai a matsa ɗaya da biyu a jikin waya sai a ji wannan gaisuwa da Hausa. Hakika nan ne sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma kun haɗa akwatinmu na barin saƙo a wayar tarho. Ku ba da ra'ayi a takaice, amma don Allah kada ku manta ku bar suna da cikakken adireshi. Ana jin wannan gaisuwa ta Hausa da kuma wannan ƙara. sai a fara magana duk abin da aka faɗa na'ura za ta naɗe. To sai dai kada amince za a iya kiran wannan lamba fa a kowane lokaci a bar mana saƙo. kuma da zarar sakon ya shiga za mu sanya mafi ma'ana daga cikin sakonnin a cikin shirye-shiryenmu na wannan ranar. Lambar dai ita ce biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar tara tara hudu biyu idan an kira za a ji wannan kara. Ana jin wannan kara sai a matsa ɗaya da biyu a jikin waya sai a ji gaisuwa ta Hausa. Ana gama gaisuwar Hausa sai mutum ya fara magana. Mun gode. Yanzu ga Ibrahim Ka'almasi Garba zai karanto takaitattun labaran duniya. Jam'iyyar 'yan riƙon riƙau ta tsohon Firaministan Pakistan Nawaz Sharif ta kama hanyar yin galaba a zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar jiya Asabar, to amma ba da matuƙar jaye ba. Jami'ai sun ba da rahoton fitowar mutane sosai a jiya Asabar a zaben waɗanda za su ɗare kan kujeru 272 na majalisar dokokin ƙasar. Wasu ‘yan sama jannatin Amurka biyu sun yi tafiyar sa'o'i shida a sararin Subahana a jiya Asabar suka toshe inda iskar amoniya ke sacewa a wajen tashar ƙasa da ƙasa ta sararin sama. ‘Yan sama jannatin Chris Cassidy da Tom Masharbon sun cire wani akwati mai nauyin kilogram 113 da ke kunshe da famfon da ya samu lahani sannan suka maye shi da wani safaya. injiniyoyin hukumar binciken sararin sama na amurka wato ta amurka nasa sun ce a yanzu ba su ga wani sabon tashin liki ba da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da daddare wato sai gobe da sahi idan allah ubangiji ya gwada mana ku sake jin mu da wasu shirye-shirye kafin mu sallama da ku Ga gaisuwar sashen Hausa da watan alheri zuwa ga shugaban 'yan kasuwar Federal Palace a Lagos wato Alhaji Ali Elvis na Alhaji Malami Tireda da watan yana nan lami lahiya da duka abokan shi na kasuwanci. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya karanto labaran duniya da Joselle Morrison wadda ta hada mana sauti da injiniya mu Mr. Greg Burns ni ce ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.